سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم واواي masu ƙarancin hankali daga cikin da waɗanda suke kama da su daga cikin munafukai za su ce me ya juyar da musulmai daga alƙiblar baitul muqaddis alƙiblar da suke kai a da ka faɗa masu ya kai wannan annabi ka ba su amsa da cewa Allah ne kaɗai mamallakin mahudar rana da mafaɗarta da sauran ɓangarori yana fuskantar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa zuwa inda ya ga dama tsarki ya tabbata a gare shi yana shiryar da wanda ya ga dama zuwa tafarki madaidaici wanda babu karkata ko juyewa a cikinsa.